Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantun horar da nakasassu sana'o'i da ba su ingantaccen ilimi don su tallafa wa rayuwarsu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya shaida mun cewa nakasassu na da gagarumin gudunmawa da za su bayar wajen ci gaban ƙasa da al'umma in har suka samu ilimi mai inganci. a halin da muke ciki yanzu nasarawa mun buɗe makarantu guda uku na kulawa da nakasassu a kowane shiya na mazaɓan sanata Ah, na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university ko kai kurma ne ko kai makaho ne ko mai jujuta ne ko wanda inna ta shashi ne ko duk wani abin da kake da shi da na naƙasa wanda yaro ke samun wahala wurin gudanar da ah, karatunsa a makaranta wanda aka yi shi na mutane marasa na ƙasa to mun kawo inda duk wanda yaronsa da na ƙasa ya kawo mana shi bai zama yaronsa ba kuma ya zama to yaron gwamnati da idan allah za mu ba yaron na ilimi mu ba shi komai da komai ba tare da mun ce iyayen masu biya komai ba don na ƙasa ma kawai da allah ya sa su ciki wannan babban ji daɗi ne dole mu gwamnati mu ga mun yadda za mu tallafa ma wanda suka na ƙasa kamar yadda muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Shugaban kungiyar makafin Najeriya reshen jihar Nasarawa shugaba Oloshu ya ce a kwanan nan ya kammala digirinsa na biyu a jami'a kuma duk da shike bai samu aikin yi ba ya yi imanin cewa ba da ilimi wani kasassu zai ba su damar dogaro da kansu. ya nuna gwamnatin na jihar mu ta kula da mu sa'anan kuma zai kawo mana zaman kai da kai eh, saboda irin wannan takan ba mu karfin gwiwa da cewa za mu iya za mu shiga yin komai da kanmu da kanmu ba tare da taimakon wani ba za mu iya yi illolin bara na da yawa ga reni ga su hatsarurruka ubangiji ya taimake na makaranta zuwa digiri na biyu a yanzu babu aiki muna sa ido ga ubangiji da kuma gwamnati yadda za su taimaka su samu mana aikin yi Rahotanni na nuni da cewa akwai nakasassu fiye da miliyan goma a Najeriya wanda mafi yawansu a arewacin Najeriya suke. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.